ومن لا يدعوني ومن يهمني الى يوم الدين وسبحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فدعا له نصيرا كان ربك قديرا الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأهل وحرم وأباها وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى لا ألم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لتقوص لوقت شعبان أولا للسافي عشرين لتقع لوقت شعبان hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da sha hudu ga wata biyar shekara takwas, a wannan masallaci mai sunan masallacin masallacin ne masallacin ta buɗa ko? to a masallacin anguwar ta buɗa a cikin wannan gari na jiga a cikin wannan jiha ta kebe a wannan ƙasa tamu najeriya wannan karatu yan uwa za su yi haƙuri da abin da ya samu da yanayin yadda aka ga wato tsarin karatun da kuma shiri abu ne wanda ya zo a ƙwararren lokaci daga ɓangaren wanda suka yi gayyata da kuma ni wanda aka gayyato in zo in yi karatun a kamar yadda aka sani mun gabatar da daura ta kwana uku a cikin garin mungadi wanda yan uwa su malam mustapha su malam huzaifa da su malam aminu sun je can sun same ni wanda ni asali dan wannan jiha ne lamun mahaifina mutumin mungadi ne amma da yawan mutane ba su san wannan ba sai idan irin waɗannan munasabar ta taso to haka yan uwa suka zo suka nuna lallai suna da bukatar in shigo wannan gari kuma shigowa ta ne wannan gari da sunan in gabatar da wani abu na karatu wannan kwata-kwata a rayuwa ta shi ne farko sai dai hanya ta biyo da ni in raka ta garin in wuce ta wani waje ko in dawo ta nan garin in wuce ta wani waje wannan a tarihi shi ne ainihin wato farko muna roƙon Allah yan uwa da suke wannan kokari Allah ya saka musu da alheri ba dogon karatu za mu kamar yadda aka ji taken karatu shine babban wato makarantar watan ramadan abu ne sananne daga cikinmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yana da cikin alama na tashin alkiyama ko la taqumu saatu hatta yataqaraba az-zaman annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba har sai Allah ya sa lokaci ya matsa juna yace wa takunu sanatu kash-shahri za a kai lokacin da Allah zai matsa lokaci sai kaga shekara ɗaya an mai ita kaman wata ɗaya yace wata ɗaya za a mayar da shi ya koma kaman sati ɗaya sati daya a mayar da shi ya koma kaman kwana daya kwana daya a mayar da shi ya koma kaman awa daya awa daya a mayar da shi ya koma kaman minti daya minci daya a dawo da shi safar gadon mutumin da ya kalli yadda kwanaki suke gudu yanzu da yadda da an yi wancan ramadan kafin ka gama wasu harkokin ka ka da an ce ga wani ramadan din ya tsara dawowa to mutum zai iya fahimtar lallai wa'annan abubuwan da annabi ya faɗa cewa za su tabbata kafin tashin alkiyama lallai an fara hanya na wa'annan abubuwan su sun tabbata wannan yana daga ciki watan ramadan da ya gabata wancan da ya wuce da ni da nake magana da duk wanda sauti yake kai masa yake ji yanzu inda na a tashe ka a ce ka yi bayani kai kanka kasan wasu mutane wanda ba da su ake wannan azumin amma ga shi wani zai ci wayo ba da su za a yi wannan ba idan wannan ramadan din ya zo yanzu an yi da kai babu wani mahaluki dai sai baka tabbas ya ce maka na azumi ramadan mai zuwa da kai za a tsara yi shi babu wanda zai baka wannan tabbas din to don haka ya zamanto ramadan yana da makaranta da yake karantarwa wata makaranta ce babba ta wannan wata na ramadan ɗin abu na farko watan ramadan watan ramadan ɗaya ne daga cikin watanni na allah guda goma sha biyu wanda ya faɗi cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabin lahi ƙididdigan watannin Allah a cikin littafinsa watanni ne guda goma sha biyu cikin ran da ya halitta tsammai da ƙasai a cikin watannin nan guda hudu guda goma sha biyu sai ya ɗauki guda hudu ya sa su masu alfarma a cikin watannin nan guda goma sha hudu aka cire watan ramadan watan ramadan shi kaɗai ne watan da ƙur'ani ya ambace shi a cikin watannin nan guda goma sha biyu Allah ya faɗin shi guri ɗaya ta kawai a cikin ƙur'ani yace shahar Ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana a cikin sa ne aka saukar da alqurani wannan shine kadai inda Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan wannan watan to akwai ka'ida da Allah madaukakin sarki yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ubangiji subhanahu wata'ala shi yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓe shi ya ba shi daraja da fifikon da ya fi kowanne ganin damar Allah ne da ya halicci mutane sai ya kasa su gida biyu sai ya muminai sai ya kafirai zaɓinsa ne ya ba masu imani daraja da tabbata waɗanda ba su da imani a cikin muminan nan sai ya yi annabawa su ne ajin farko wajen daraja a wajen shi da manzanni a cikin manzannin nan sai sake cire guda biyar wanda suka zamanto su ne ulil azuminan rusul a cikin ulil azuminan rusul din nan Allah subhanahu wa ta'ala sai sake cire kwaya ɗaya a cikinsu wanda shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya fi dukkan waɗannan raguwar daga cikin annabawa ɗin shi ya sa wani malami yake cewa afin rusuli man bil hashimi ya yushabbahu yanzu a cikin manzanni na Allah ma wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilan nan ta banu hashim ai babu shi ya ce a cikin manzanni na Allah wani annabi ne ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilan nan ta banu hashim ai babu wannan annabu. to wannan ganin damar Allah ne ganin damar Allah ne da ya halicci duniya sai ya zaɓi wasu a makinu gurare sai ce da nan gurin da can gurin da can gurin sun fi ko'ina daraja a doron ƙasa shi yasa da ya halicci duniya sai ya ɗauki a makinu gurare guda biyu sai ya ɗauki makka da madina sai ya sa su sun fi ko'ina daraja a duniya ganin damarsa ne haka ganin damar Allah ne ya ba watanni wannan damar haka ganin damar Allah ya ba kwanaki na duniya wani kuni ya ce wannan wunin ya fi kowane wuni shi ya sa ya ɗauki wunin arfa a cikin ranaku na duniya ya ce ya fi kowane wuni sannan ya ɗauki daren lalatar ƙadari a cikin dareren da ake da su ya ce ya fi kowane dare a duniya haka ya ɗauki watan ramadan a cikin kowane wata daga cikin wancan Allah ya ce ya fi dukkan waɗannan ragowar watanni na Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ciki na haka karafin da zami yanzu gabaci ɗayan shi ya ginu ne akan aya kwaya ɗaya akan ta zami karatu don mu fitar da babban darasi wanda ke ciki na makarantar wato watan ramadan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuhan ladina amanu ku ci ba alaikum as-siyam ya ayyuhan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikum الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wannan kira da Allah madaukakin sarki yayi yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka imani kira ne da malamai suke ce masa kira na at-tashrifu wat-ta'zimu wat-tabjilu kira ne na girmamawa da mutuntawa shi ya sa abdullahi ɗan Masa'udu ya ce, idan kana tafiya ka ji irin wannan kiran na ya ayyuhal na amanu to ka tsaya Ya ci in a tsaye kake ka zauna idan a zauna kake to ka gyara zama da kyau wani abu zai fito daga wajen Allah ko dai a ce maka yi ko a ce maka ka bari zaman ɗan adam lafiya lau a rayuwarsa ta duniya da kuma ya je haɗu da Allah lami lafiya lau tana da alaƙa da waɗannan abubuwan guda biyu ne Allah ya ce maka ka yi ya ce maka ka bari ka bari na a irin a cikin ƙur'ani a cikin suratul baqara kaɗai Allah ya yi irin wannan kiran guri guda goma sha ɗaya ne wannan ayar da Allah ramma ya ja ne waje na biyar da Allah subhanahu wata'ala ya irin wannan kiran alaramma za ka iya tuna mana waje na farko da allah maɗaukacin sarki wannan kiran a cikin alƙur'ani na kana tunani ne don ba ka za ta amsa eh يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا لا واسمعوا وللكاذبين عذاب غليظ من جبلنا الآية نبي ما كتبنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إيه. إن الله مع الصابرين من جبولي نبي نأكبا يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه قل ولنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أه؟ الخروج الحر والعبد بالعبد وليس بالأنثى ومن عفي له من أخيه شر فاتباع بالمعروف هداه إليه الإحسان من زنا هدو كاكرا تنجر نشرفها ما قصك أمزا يا أيها الذين آمنوا قلوب لسلم كافة يا أيها الذين آمنوا قلوب لسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه إنه لكم عدو مبين وجينا بقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة الظالمون وجل تقص يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أُهُ. مثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الجاهلين ولنا تقص يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم إيه؟ ولستم بتاخذيه إلا أن تغلبوا به إيه. واعلموا أن الله غني حميد da guri na goma ba ya ayyu allazina amanu ya ayyu allazina amanu ya ayyu allazina amanu ha, ya ayyu allazina amanu taqullaha wa dawu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin wajen shakka ya ayyu الذين آمنوا إذا تداينتم بينكم كاتب بالعدل يا wannan doguwa ce a to wannan guri guda goma sha ɗaya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan kiran kamar yadda aka ji alarama ya karanta wacce يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا taqulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم walil يا أيها الذين آمنوا استعملوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تأكوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون تهدوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى wannan ita ce guri na biyar ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum da haka duk inda Allah ya wannan kiran to zaka ga abu guda biyu zai fito ko dai a ce maka kai ko a ce maka ka bari da haka kira na farko da Allah ya yi ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da alaka da kowa sai idan alaka igiyar imani ta haɗa ka da shi sannan kake da alaka da shi kuma kowaye ya haife ka ko kai ɗan waye daga lokacin da aka samu alakar imani da kai da Allah ta lalace to kakka ɗauka Allah yana da alaƙa da kai bai da alaƙa da kai shi abu na farko malamai sun yi magana cewa imani yana da ma'ana a yare na larabci sannan yana da ma'ana a wajen malaman shari'a domin daga amana yuminu imanan ne idan kalmar al'imanu ta yi ta'addi da lamun tana nufin a tasdiku gaskata abu kenan idan ta yi ta'addi da ba'u tana nufin al'ikararu wato tabbatar da abu idan ko ta zo babu lamun babu ba'un ta yi ta'addi da kanta to tana nufin shine amincewa abu da samun zaman lafiya shi sa a waccan sura Allah ya ce la ila bi quraish eh? ila bi murhilatin ila bi quraish ila bi murhilatin shitaa wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من amana وآمنهم na خوف kunga allazi at'amahum min ju'in wa amanahum ya amintar da su min khawfin daga tsoro saboda amana yuminu imanan nan ta yi ta'addanci da kanta ta zama to mafkulin bihi babu damun babu ba'u a wajen malaman shari'a idan an ce imani dole ya kunshi faɗar abu da baki sannan zuciya ta ƙudurci abin da baki ya faɗa sannan gabbai su tashi su yi aiki shi yasa za mu malam mai risala yana faɗa cewa imani yana da nu'ara guda biyar a samu ƙaunin bin harshe ya faɗa ɗaya na biyu a samu wa'aki tsadin bil jinan zuciya ta ƙudirce abin da baki ya faɗa na uku a samu amalin bil arkan gabbe su tashi su aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta ƙudirce idan baki ya faɗa abu zuciya sai ta ƙudurci akasin abin da baki ke faɗa to daga nan ne munafunci ke shigowa shi ya sa a kodin mishe ka yi taka ɗanɗan ya zamanto abin da ke fitowa a bakinka in yana saba ma abin da zuciya ka take ƙudurcewa munafukai Allah maɗaukakin sarki ya yi magana Ya yace idza jaa kal munafiquna qalu me ya ja a jaa kal munafiqun shahadu in innaka la rasulullah wallahu ya in innaka la rasuluh wallahu ya shahadu in na yashhadu innal munafiqina lakadibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم قالوا آمن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم وهم لا يفقهون الله يتي إذا جاءك المنافقون idan munafikai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sukan ce nashhadu innaka la rasulullahi muna shaidawa kai annabin Allah ne Allah ya ce musu wallahu ya alamu innaka la rasuluhu ko su faɗa ko kasa faɗa aiki na dama Allah ya san kai annabin Allah ne tahsilul hasil kawai suke abinda yake tabbatacce ne suke tabbatar da shi amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke saboda ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙi da suke yi ta to ita ce garkuwar da fasaddun an sabilillahi da ita za su yi amfani sai su kange mutane daga tabarkin Allah Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu abinda suke yi in ji Allah Allah ya ce ya yi muni sai ya ce zalika bi annahum amanu wannan abin yana faruwa ne saboda sun yi imani a ina suka imani a baki sun makafaru sannan sai suka kafarce a ina suka kafarce a zuciyarsu a wata ayar Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa ya ƙulo na bi alisinatihim ma ne بألسنتهم ya ce في قلوبهم الله suna faɗa da bakinsu abinda ba shi ba ne a cikin zuciyarsu da haka idan baki ya faɗa abu to dole a samu mutabaka dacewa tsakanin abinda zuciya ta ƙudirce da abinda baki yake faɗa idan bakinka yana faɗar abu amma zuciyarka ta kudirci akasin abin da bakin ka faɗa to ta nan ne munafunci yake shigowa sannan abu na uku gabbai su tashi su yi aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta kudirci a ayoyin ƙur'ani sama da hamsin Allah yana haɗa imani da aiki mai kyau sannan al'imani ya zidu bi ta'atar rahman imani yana ƙaruwa idan ana ma Allah maɗaukacin sarki ɗa'a sannan wayan usu bi ta'ati shaytan imanin yana raguwa dan mutum ya fara aikin saba ma Allah gadan gadan yadda ga wannan wayar ga duk wanda yake amfani da ita ya san cewa tana buƙatar sai ya dinga sata a caji idan ba haka ba kuwa za ta fara yin lo tana raguwa har sai ta kai matakin da tana nuna masa batiri lo za ta ɗauki in bai ɗauki mataki ba to haka imani daga lokacin da ka yi nisa da inda ake aiki na kirki to haka zai dinga raguwa in ka fara aikin sabo haka zai dinga raguwa har sai an kai matakin da ingin rauni kwarai yana nuna maka danja cewa zai dauki ba shi yasa in mutum ya kai wannan matakin sai ka ga wani lokaci da an zo masa da kafirci sai ga kafircin yana iya karɓar shi dan mutum zai iya wata ɓannan sai idan imanin ya yi rauni ya lalace sannan ɓannan take iya karɓuwa wajen shi to wannan shi ne abu na farko sannan imani yana da rukunai guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi nan imani yana da zaki akwai matakin da mutum yake kaiwa ya samu imani mai zaƙi annabi ya ce salasatun man kunna fihi waje da bihinna halawatar iman sai ya ce an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wagoma daga lokacin da a zuciyarka ka ji ka fi san Allah da annabi sama da kowa kuma za ku iya sabawa saboda Allah da annabi akan kowa a duniya to yanzu ka samu imani mai zaƙi sannan ya zamanto kana ƙaunar ɗan uwanka musulmi ba komai sa kake ƙaunar shi ba sai dan Allah kawai kake ƙaunar shi sannan kana kyamar ka koma cikin kafirci kamar yadda kake kyamar a ɗauke ka aje ba ka cikin wuta to wanda ya samu wannan ya samu imani mai zaƙi sannan imani yana samun matsala ya lalace shi yasa a waccan ayar Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu min allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum wa mhm. hum muhtadun Allah ya ce allazina amanu wa'anda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ba su cakuɗa da ɓanna ba da zalunci shine shirka ta ula'ika lahumul amnu su suke da aminci a lahira kuma su ne shiryayyen bayan Allah a nan duniya to shi sa imani yana lalacewa saboda imani yana lalacewa ne malam mai ahadari ya ce awalin ma ya jibo al-mukallafi sai ya ce tasihu mai saboda imanin yana lalacewa to shi sa a wannan ayar sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya kuwa inda kuke da imani an wajabta muku azumi filin kutiba an wajabta muku malamai sun ce ana amfani ga shi ne ga duk abin da yake yana da wahala sai amfani da kutiba Allah maɗaukacin sarki banda wannan ayar ya faɗa ya ce kutiba alaikum idan hadar alaikum almautu كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله يشهد كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأتى وأتى أو ذكره شاء وهو خير لكم وأتى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما تعلمون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذا قالوا لنبي لهم أصلح رجلا يقاتل في سبيل الله قال هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من دمائنا فلما فلما كتب عليهم الكتاب تولوا إلا قليلا منهم والله عليم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الله يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا wannan suna daga cikin ayoyin da kun kaga amfani da fi'ilan kutiba to mafi yawanci sai abin da ya shi yasa da Allah ya tashi sai ya sa azumi ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar banda yanzu an farlanta an ce dole sai an yi da an bar shi a babu ta habbe to da mafi yawancin musulmi kaso ɗari a so tamanin har duniya ba za su yi azumin ba saboda ba kowa ba ne zai haƙura da ci da sha da sauran harkokinsa har tsawon kwana talatin to tun da abu ne da yake da wahala sai Allah ya ce ku tiba alaikum as-siyam an wajabta muku azumi kamar yadda akan yace tiba alaikum al-qital an wajabta muku yin yaki amma wa huwa qurbul lakum mutane suna yin yaki ba za ka gane haka ba sai lokaci ya an ce abu a jihadi to za ka gane haka wayancan mutanen Allah ya ce alamtara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa baka ga wasu jama'a ɗan annabi musa ya wuce iz qalu li nabiyyin lahum ba'athna malikan nuqatil fi sabilillah sannan suka ce a turo musu komandan da za su yaƙi saboda Allah Allah ya ce falamma kusiba alaihim alqital lokacin da aka wajinta musu aka ce su yaƙi an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu haka Allah ya ƙara faɗa a waccan ayar yace alam tara ila allazina qila kufu kuffu aydiyahum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim alqital idza fariqun ya yakhshawna an-nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashiya har suna cewa ma wa qalu rabbana lima katabta alaina Allah dan me ka wajabta mana yaki saboda ana ki to aka a can ya faɗa ya ce kutiba alaikumul kutiba alaikum idan ahadara ahadukum al-maut in taraka khaira lil wasiya yanzu Allah ya ce ya rubuta ayi wasiya galibin mu muna barin duniya mu koma zuwa ga Allah ba tare da rubuta wasiya ba saboda rubuta wasiyar yana da wahala saboda akwai mutanen da mutuwa za ta zo musu Allah ya ce falayis tafi'una tausiyatan ba za su yi wasiya ba sannan ba za su iya dawowa zuwa ga iyalansa ba wanda yake tafiya a hanya hatsarin mota ya taso mai a lokacin zai iya yin wasiya ba zai iya yin wasiya ba to haka rubuta wasiya yake da wahala to haka azumi kwana talatin kusannan in kana bibiyar sashennin duniya a inda za ka samu suna cikin jarabawa a awa ashirin da hudu da ake da ita a dare da wuni za ka samu awanninsu bai wuce awa hudu zuwa biyar ba wanda a cikin awa biyar din ne suke yin buɗe baki a cikin awa biyar din za su yi shahura a cikin awa biyar din za su yi tarawi a cikin awa biyar din za su yi sallar hajji awa kusan goma sha wani abu sha bakwai ko sha shida za ka samu a cikin azumi suke yin ingila na cikin irin waɗannan ƙasashen na ka samu kwata-kwata idan an sha ruwa da buɗe baci da sa'ur da sallah da rashi awoyi ne wanda ba shi da yawa za ka gari ya waye saboda su a wannan lokacin wunin ya fi yawa sama da ainihin wato daren a wannan lokacin to sai azumi saboda yana da wahala sai Allah ya ce kutiba 'Alaikum siyam as-siyam kuma a yare na larabci shine al'insaku kamewa sawa'un mutum ya kame ya daina magana ne ko ya daina aiki ana ce masa ainihin wato asiyam amma a wajen malaman shari'ar musulunci shine kamewa daga barin ci da sha da jima'i da duk wani abu da yake da alaƙa da sha'awa daga lokacin da alfijir ya bullo har zuwa lokacin da rana za ta faɗi wannan shine abu sannan Allah ya ce kama kutiba alal na min qablikum an wajabta azumin ne kamar yadda aka wajabta shi ka saboda kamar yadda aka wajabta shi irin yadda aka wajabta shi da al'umman da ta gabace ku al'umman da ta gabace mu ko da tana yin azumi to ba dole bane ya zama irin yadda muke yin azumin haka na ta yake amma dai mun haɗu gurin suna yin azumi muna yin azumi amma kafiyar azumin yadda muke haka suke ba dole ba ne kamar yadda al'ummar da ta gabace mu tana yin sallah muna yin sallah amma irin yadda muke sallah haka sallah ta yake ba dole ya zama irin haka malamai sun tabbatar da cewa a wajen yin azumi akwai abin da yake na maslaha hatta ga lafiyar jikin ɗan adam yanzu bincike na likitoci ya nuna cewa akwai cututtukan da ɗan adam zai ta fama da su babu yadda za a iya rabuwa da su in ba ta hanyar azumi ba wasu yanzu suna fama da matsaloli in ba don cewa a yi azumin nan na wata ɗaya ba babu yadda za a yi su iya kubuta daga waɗannan cututtukan da suke ainihin wasu fama da shi wannan yana daga ciki sannan yana daga cikin hikima na cewa a yi azumi shine mutumin da yake mawadaci ne idan fakiri ya zo masa ya ce yana jin yunwa idan ba da aka wajen yin azumi ba cin asuba idan ya ci abinci ba zai ƙara cin abinci ba sai ba da ba zai san irin bala'in da ake riba ba na yunwa idan talaka ya zo ya ce dan Allah ya taimake shi yunwa yake ji bai ci abinci ba idan ya tuna yunwar azumi wanda ita wannan ma ibada ne Allah yana sauƙaƙa ma mutane ita to babu yadda za a yi ya san matsalolin da ake fuskanta na yunwa wannan yana daga ciki shi yasa Allah sai ya wajabta azumin ya ce a yi sannan a cikin yin azumin akwai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga ciki malamai sun ce ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya ce annabi ya ce wanda sha'awa ta dame shi yawaita yin azumi hadisin safiya wacce matar annabi muhammad ta zo masallaci yana itikafi da ta zo yana itikafi suka yi dogon fira da shi sai annabi ya tashi ya kama zai raka rakata suna cikin tafiya sai ga wasu mutane guda biyu sai suka hango annabi ya karyo kwana da ita sai suka yi sauri sai suka juya suna juyawa sai annabi ya ce ku tsaya da suka tsaya sai ya ce musu wannan safiya ce matata sai suka ce haɓa ya lallahi ya ce musu a abinda ya sa na tsaya in muku bayani kada shi ɗan ya je ya raya muku cewa kun ga annabinku da wata mata sai ku shiga bala'i shi sa na tsaya ne muku bayani sai ya ce musu na san shaidan yana gudu a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudu a jikin dan adam yanzu da ka ci abinci ka ƙoshi sai ka ga yadda jini yake sakulecin a jikinka ya sha bamban da in kana jin yunwa kenan distan da ka ci abinci ka ƙoshi jini yana sakuletin a jikinka to haka kuma shaidan yake yawo a jikinka idan kana jin yunwa jini bai sakuletin a jikinka da kyau to haka shedan bai samun damar yin sakuletin a jikinka da kyau shi yasa za ka samu cikin watan ramadana hatta mabannata sukan yi haƙuri su bari sai an sha ruwa sannan su je su ɓannar da nasu saboda da rana wannan cikin da bai sakuletin a jikinsu shaɗan bai cika sakuletin a jikinsu ba sai ake samun ƙarancin rago ɓanna a cikin watan ramadana to sannan sai allah malokacin sarki ya ce abin da yasa ya ce ai azumin nan sai ce la'allakum tattaquna dan ku zamanto masu tsojin tsoron Allah ne shi yasa kawai yace ai azumin nan da haka babbar makarantar Ramadana tun daga farkon ta har zuwa yanzu abin abinda take so ta wa musulmi tarbiya akan shi kowane musulmi ana so ya zama mai jin tsoron Allah ne shi kuma malamai sun yi magana akan taqwa shine imtisali awamirillahi bu nawahi nisantar abinda Allah ya ce a bari da kuma kokarin aiki da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce yi. lisanul hal na mafi yawancin musulmi yanzu yadda ka san Allah guda biyu ake bauta ma akwai Allah watan Ramadana sannan akwai Allah wajen watan Ramadana idan mutane aka ce maka ramadana ya zo to alaƙar su da Allah sai ta yi kyau amma da ramadanan ya wuce daga ran da aka ce an ga watan shawa ɗaya ga wata a wannan daren to tun daga ranar za ka ga mutane sun fara komawa inda suka fito malamai suka ce yana daga cikin idan ka yi aiki cikin watan ramadana alaman ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah idan da kafin watan ramadana ya shigo kana yin abu mara kyau watan ramadana ya zo ka bari to bayan watan ramadana ka ɗore daga abin da kake kanka koma baya a kan shi Allah ya buga misali akan wannan a cikin suratun hali ya ce wala ta kunu kallafi na ƙargazala min ba da kuwatsu wala ta kunu kallafi na من بعد قوة أنفاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرجى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم به ما كنتم به تفترون Allah ya ce wala ta kunu kada ku zamanto kallaci na kadargazar ha kamar matar da ta zauna ta yi saƙa sai da ta gama shan wahala sannan sai ta zo ta warware saƙar da ta ɗaya bayan ɗaya kamar ishara ake yi mutumin da ya aiki mai kyau bayan watan ramadana ya biyo shi da aiki mai kyau kamar mace ce ta zauna ta yi saƙa bayan ta gama saƙa sai ta zo ta ɗauki abin da ta yi na saƙa ta warware shi ta bayan ɗaya wannan shi ne dalili da haka idan watan ramadana ya zo kana musulmi bai koya maka tarbiyya ka zama mai tsoron Allah ba wajen nisantar abin da Allah ya ce a yi dabarin abin da ya hana to baka daga cikin waɗanda suka ci ribar wannan wata na ramadana da ya zo abun bakin ciki ma wasu musulman a cikin watan na ramadana ma bannan da suke ba janyewa suke ba idan suna yi da rana da daddare to sai su bar yi da rana saboda duk inda za a yi bannan da rana ba zai yi ba ne sai su dawo yin bannan da daddare haka suke shi yasa Allah sai ce la'allakum tattaquna wannan la'alla ba wai taraji ne tsammani ne a'a dalili ne ba an ce yi azumi ba eh to me yasa aka ce a yi azumi kaman an tambaya ne sai Allah ya ce ya wajabta azumin ne dan mu zamanto masu jin tsoron Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace ai wannan azumin na kwana talatin duk kuma wanda bai jin tsoron Allah wajen idan Allah yace ce ya abu ya iya kokarin sa gurin yi idan yace ya bari ya iya kokarinsa gurin bari ta wannan mutumin yana da matsala kwanan gaske gaske kuma Allah bai da alaka da kowane mutum idan ba alaƙa ta imani da jin tsoronsa ba shi yasa a farkon ayar sai ya ce ya ayyuhan ladina amanu sannan sai ya rufe ya ce la'allakun tattaqun irin wannan kiran shi ya yi a wacin ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani sai yace ku tsoron Allah kun ya ce ya ayyuhan ladina amanu sai ya ce ku ji tsoron Allah sannan ya ce waltan na sun ma ƙaddama tsiligadin kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta don gobe alkiyama sannan ya ƙara maimaita a sai ce Allah kuma ku ji tsoron Allah da imani da taƙawa ne kaɗai ɗan adam yake iya tsira daga kowane irin bala'i idan ya taso masa a rayuwarsa ta duniya Allah ya ce wale wa'an nan halin ƙura'amun wata ƙun Allah an na ahalin ƙura mutanen wani gari amanu za su imani sai ce wata kuma su ji tsoron Allah sai ce lafatana alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi da mun bude musu albarka sama da ƙasa kun ga sai dai hada abu guda biyu yace walau anna ahlul qura amanu wattaqu haka a wannan ayar da yace ya ayyuhal na amanu sannan sai je karfe sai ce la'allakum tattaquna don ku zama masu tsoron Allah zamanto masu tsoron Allah annabi salihu lokacin da mutanen shi suka zauna mitin don a kashe shi bayan sun zauna mitin don su kashe shi Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe ya faɗi natijar abin da suka shirya na mitin ɗin kashe shi ya koma kansu Allah ya ce wa makaru makaran wa makaran wa wa كرهوا وهم لا يشعرون انظر كيف انظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا في ذلك لآيات لقوم an tsirratar da shi haka Allah ya ce wa an jinin labina amanu wa kano ya ta'una yanzu mai menene dalilin tsirar annabi salihu da mutanen shi saboda al'imanu da a taɓawa shi ya sa yasa kutiba alaikum siyamu ya ayyuhal labina amanu la'allakum ta dan ku yi imani sannan ku zamantowa masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta irin wa'annan suna nan da yawa a ƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin suratu ali imrana lokacin da yake faɗa cewa wa'anda ba musulmi ba za su ƙulla makirci gare mu amma daga ƙarshe ya faɗa mana maganin guda uku ne daga ciki akwai wa'annan guda biyu يس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قالوا لكم خبالا وارجوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي أكبر قد بينا لكم الآيات تتعبدون ها أنتم ها أنتم أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم لنا من إلى الغيب قل موتوا الغيب فيما عليم ذات إن تمسككم إن تمسككم حسنة تسرهم وإن تصبكم شيء يفرحوا بها وأن تكفروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Allah ya faɗi fa ya ayyuhal na amanu ya kuwa inda kuka yi imani sai ce la tattakhudhu bi ta'atin kakku kuskura ku riki wa'anda suke ƙasa da ku a wajen daraja su zama su ne abokan sirrinku. ku sai ce la ya nuna kuma kabalar wallahi duk sanda suka samu dama akan kuma za su takaita muku kanna ba waddu kullum burin suke ma a nacin ya za a yi wani abu na bala'i ya afka muku Allah ya ce kadu baratun baghda'u min afwahim wa ma su durhun akbar gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su abinda suka ɓoye a ƙirjinsu suke jira su samu dama su aiwatar da shi a kanku ya fi abinda kuke gani wanda suke bayyana muku aikace Allah ya ce kada bayyana da kuma al'ayati in kuntum taqilun muna muku bayanin ayoyinmu amma fa idan kuna da hankali sai ce ha antum ula'i ga kunan kudin nan to yabbuna hun kuna san su amma Allah ya ce wala yuhibbuna kun su ba sa san wa tu'minuna bil kitabi kulli ku littafin da Allah ya saukar da shi daga sama kun yi imani da shi amma su ba haka bane wa idza laqukum qalu amanna idan suka haɗa ku sai su ce muku ai sun imani kuma da abin da ke gurinku wa idan kalau ba'aduhum ila ba'adin idan idan kun kalu amanna idan suka haɗu da idan idan suka haɗu da ku sai sai sun imani wa idan kalau addu alaikum al'anamil min al-qayb idan suka koma iso iso sai ga suna cizon hannu saboda da na sani na kwaf ɗaya da suke jira in Allah ya ba su dama su yi muku Allah ya ce qul mutu bi ghayrikum inna Allah alimun bi dhati sudur sai ya ce in tamsaskum hasanatu su. in wani alheri ya yake wannan abin bakanta masa rai yake wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha idan wani bala'i kuma ya afka muku farin ciki suke yi duk irin makircin da wani matsayin Allah zai kulla ma addini Allah sai ya faɗi cewa amma wa in tasbiru wa tarbu idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah dama a farkon ayyar ya ya ayyu ladina amanu sannan sai ya haɗa ya ce wa in tasbiru wa to watan ramadana ana ce masa shaharu sabari watan haƙuri daga cikin abin da yake koya ma al'umman musulmi shine su zamanto masu haƙuri gurin bin Allah kana yin abubuwa marasa kyau a baya wannan watan ya zo kaya haƙuri ka basu to haka ake so kai makanka tarbiyya gurin barin abubuwan ragowar watannin da ya wuce amma ba ya zaman to ba lisanin hal na mutane yadda ka san Allah biyu ake bauta ma Allah watan Ramadan daban Allah wajen watan Ramadan daban a wata ayar Allah ya ce lan yana Allah ruhumuha wala dima'uha min ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر كذلك سخر آلكم لعلكم تشكرون الله يتي لن ينال الله لحومها idan kuka yanka dabba da naman da jinin ba abinda Allah zai da su don bai da alaka da su amma walakin yana da abinda Allah yake da alaka da shi tsoron Allah ɗaya daga cikin da shi Allah subhanahu wata'ala yake da alaka da shi a wajen tifafi Allah madaukakin sarki wani masa tifafi amma sai ya faɗi wani tifafi ne mafi alheri يا Adama آدم قد أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواد الريشا والبعث التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعله يذكرون الله يا بني آدم قال أنزلنا عليكم لباسا من سوكم muku تفاق يوائي سوآتكم وريشا warisha أما ولباس amma rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace riga alheri har malamin suke cewa ijal mar'u liyal bas yaban min tuqa to tajarrada uryanan wa in kana kasiya in dai mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to tsara yake tafiya ko da ka ganshi da tufafi yana tafiya da haka wa libas al mar'i ta'atu rabbi mafi alherin tufafin da dan adam zai sa shi ne tufafi na da'a ga Allah wala khairu fi man kana lillahi asiya babu alheri ga rayuwar mutumin da ya zamanto kullum fito na fito yake da dokar Allah babu alheri a ciki a wata ayar Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa idan za mu yi tafiya mu yi guzuri amma wani guzuri ne mafi tsoron Allah sannan ya ce mai Allah madaukakin sarki ya ce mana wata zawwaru idan za ku yi tafiya ku yi guzuri wannan ya faru ne a ƙadiyya ta aikin haji ka tambayi ka tambayi duk alhaji ne taɓa zuwa aikin haji ya tafi aikin haji babu guzuri zai faɗa maka irin bala'in wahala da ake fuskanta kuma wallahi kuka haɗu da mutum a makka ko a madina in haji inda aka ga zai iya ɗaukar ya baka to a lahira zai iya daga ma kafa ka tafi aljanna shi yasa Allah sai ya ce wa tazawwadu wanda zai ta wani gari zuwa wani gari to yi guzuri za ka yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari Allah ya ce to kai guzuri kai guzuri sai ya ce amma fa inna khairar za ta gawa amma guzurin da ya fi kowane guzuri shine guzuri na tsoron Allah yanzu kowa a cikinmu a nan akwai tafiya a gaban shi ko babu tafiya akwai tafiya a ka za ka bar duniya za ka tafi lahira idan tafiya daga wani gari zuwa wani gari in ba guziri ana shan wahala wanda ya bar duniya ya tafi lahira ba guziri ba kaga sai da ali shi yasa ya kara maimaita ya ce wata ku ji tsoro na ya ulil albabi ya kuma abuta hankali ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali bi na abi talib Allah ya kara masa yadda wata rana ya dauki mutane ya ce su zo su raka shi makabarta da ya je makabarta ya ce assalamu alaikum dara tsawon mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku gida mutanen kirki ya ce mu ma in Allah ya so muna nan tafi malamai suka ce wannan insha Allah inda ake faɗa ana faɗanta ne littabaruk saboda neman albarka ne ko ka ce in Allah ya yarda ko baka ce ba dole sai ka je wajen sai ya kalli na cikin kabarin bayan ya game musu addu'a sai ya ce musu al'amwalu al'amwalu ƙustimat dukiyoyin da kuka tara kuka bari yanzu an riga an rabe ma magada sannan ya kalle su ya ce musu matan da kuka aura da kuka baro duniya yanzu wasu ne ke aure da su ba ku ba ba haka ba ne su mata a tsarinsu ma yau inda za ka mutu da daddare kana ɗakin wata to ba kowa ba ce take da ƙarfin halin da za ta kwanta a ɗakin guduwa za ta wai za ka zama fatalwa ka riƙe ta shi ya sa idan ka tara kuɗi kana da mata uku ko hudu kaga ana rigima to matan duk sun daga sun yanke hukuncin kai za ka fara mutuwa yanzu a kan ka da za ka mutu ka bari to a kan shi ake rigima ka samu kuɗi ka zo ka yi katon gida ka bautar da kacin ungoku kana da abokan hamayya to a cikin waɗannan kaccin da ka bautar abokan hamayyarka a cikinsu wani zai lallaɓo zai aure matarka kwanan nan wata mata ta bugo mu wani malami waya daga cikin malamai da muke tare da shi ta ce wallahi ba ta taɓa sanin bala'in da ake ciki ba sai yanzu ta ce mijinta ya mutu da mijinta ya mutu ta ce ko idda ba ta gama ba kuma duka sun sanar ta ce amma daga rasuwar mijin zuwa yanzu mutanen da suka bugo mata waya sun kai wajen mutum goma sha bakwai wani ke kokarin ka nuna masa cewa tana cikin idda haram ne bai kamata ana yi mata cikin idda ba sai nuna mata ai ba matsala ba idan ka koma gefe aka yi fira da shi sai ce ayya hango kaya ne wato kuɗi kenan wani zai ce ayya san akawun ɗin mijinta akwai akawun kwaya ɗaya a banki kula-kala ya bar kuɗi a wajen sama da miliyan 200 da wani abu yanzu kowa wannan kuɗin yake hari a hau don haka motarka wani ya hau gidanka wani ya shigo matarka wani ya aure yanzu 'ya'yan da ka haifa su ne za su zamanto mai mata hidima da kudin da ka tara da kuma matar da kake aure da ita ka tara shi yasa ya kalli da wanda suke tare da shi ya ce mu da amwalu al'amwalu duk yadda kuka tara kuka bari an rabe wa magada ya ce sannan matan da kuke aure da su yanzu wasu mazajen ne suke aure da ku ba su ba wanda suke tare da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai suka ce masa ai waɗanda kake magana da su ba sa ji ce wallahi maganar da nake yanzu haka suna ji Ya ce ba za su iya mayar ma magana da magana Ya ce kuma na rantsi da Allah da Allah zai ba su damar su magana a wannan mokifin yanzu da abu na su mayar mana amsa da shi laqalu inna khayra zadi taqwa da za su faɗa mana za su yi mana wallahi guzurin da ya fi kowane guzuri shine na tsoron Allah to shi sa makarantar Ramadan Allah sai ya ce mana la'allakum tattaqun dan mu zamanto masu jin tsoron Allah ne sannan da takawa ne kadai mutum yake zama ya zama shine wanda yafi kowa babba a wajen Allah Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin min dhakarin min dhakarin aw unsa وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم inna Allah alimul khabir Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ni na halice ku daga namiji da mace sannan na sa ku kasashe kasashe Waje na waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila da ƙabilu-ƙabilu sai ya ce inna akramakum indallahi wanda ya fi zama babba a wajen Allah shine atqakum wanda ya fi kowa jin tsoron Allah in kana so ka zama babba a wajen Allah to ka fi kowa jin tsoron Allah to kuma ramadan abin da yake karantar da mutane su zamanto masu jin tsoron Allah shi yasa aka ce ai azumi na kwana 29 ko 30 aljanna ma Allah ya ce babu wanda zai shige ta sai masu jin tsoron Allah shi yasa ranar alkiyama za a dara mutanen duniya gida biyu ne Allah madaukakin sarki ya ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati me wasiqal ladina wasiqal ladina taqaw rabbuhum ila aljannati zumaran hatta idza ja'u حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها فقال له الخزنة سلام عليكم إنتم فدخلوها خالدين ناك ذا أدار متانا دنيا جنابي Allah ya ce wasiƙan ladina taqaw ila jannati zumara za a raka waɗanda suka ji tsoron Allah zuwa aljanna jama'a jama'a billahi allazi in baka cikin masu tsoron Allah ba za ka shiga wannan tawagar ba hatta idza ja'uha ko da za mu je wajen in Allah ya yadda wa fuki har abuwa buha an riga an buɗe ƙofofin ta mu kaɗai ake jira sannan kafin mu ƙarasa da wajen tafiye shekara ɗaruruwa muna biyo ƙanshinta muna tafiya ana fira da mala'iku ana wani kun fama da matsiyata muna wallahi tallaye wa ƙala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron aljanna da ka zo za su ce maka tsibtu kukan kun ji daɗi fada kuluhan khalidi na ku shiga cikinta kuna masu dawwama wallahi duk wanda ya kuskura lokacin da mala'iku za su faɗi wannan kalaman bai cikin wannan tawagar ta ya riga ya shiga bala'i ya shiga tashin hankali wannan yana ciki don haka wannan yadda za a dara mutane gida biyu kenan Allah ya samu dace wannan yana daga ciki وقال لهم خزنتها سلام عليكم انتم فدخلوها aka a ce amincin Allah ya tabbata gare kun kun ji daɗi ku shiga cikin kuna masu ainihin wato dawwama don haka ya zamanto wannan shine yadda za a dara mutane gida biyu idan da za a je a shiga aljanna ina haka kiran da nake daga ƙarshe zuwa ga al'ummar musulmi lokaci yana tafiya rayuwa dangarewa take yi shekara da watanni arewa suke fudali bin iyak sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da shi sai fudali bin iya ya kalli mutumin sai ya ce masa kama umurka na wani shekarar ka yanzu a duniya sai mutumin ya ce masa 60 na sana shekara ta 60 sai ce ta unku kayi shekara 60 yanzu ya ce alama ne kayi kusa za ka bar duniya za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fudailu bin yari ya ce masa a ta'arifu ma'anaha ka san ma'anar wannan kalmar da ka faɗa kuwa sai ya ce masa na'am eh a'arifu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji'un na san cewa ni bawa ne na Allah kuma komai daren dadewa akwai ran da zan koma wajen Allah sai Fudayl bin Ali yace masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdu dukkan wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah sannan wa annahu ilaihi raji'un kuma akwai ranar da za ta zo je gaban Allah ya tsaya sai ya ce masa faliya alam annahu mas'ulun. to ya sani kuma in ya tsaya gaban Allah akwai ranar da za a yi masa tambaya ya ce masa wa man alima annahu mas'ulun. wanda ya san cewa kuma akwai ranar da za ta zo ya zo gaban Allah ya tsaya a yi masa tambaya sai ya ce falabud da an yi iddalis su'ali jawaba dole sai ya yi ƙoƙarin don amsa kafin ya je gaban Allah ya tsaya shi ya sa duk tambayar da Allah zai ma ɗan adam duk tambayar da ɗan adam zai ma Allah zai sa a yi ma ɗan adam guda huɗu a ƙabari guda huɗu in ya je gaban Allah ya tsaya ba wacce ba a faɗa masa ba kafin ya mutu don kada ya je lahira ya ce shi bai sani ba maganan baka sani ba a nan duniya ake yin ta amma wallahi daga ran da ka mutu ka shiga kabari to maganan baka sani ba to an gama ta ba a yin ta bayan mutuwa da haka yau ake yin aiki da zarar rayuwa ta riga ta yanki babu maganar aiki sai a karɓi sakamakon da aka yi na aiki wasu mutane su wannan watan na ramadana da ya kamata ya zamanto matsalar da suke da ita da Allah kafin watan su gyara ta idan watan ya zo malamai suna cewa yanzu idan za ka wani babban bako zai zo wajenka wani babban sha'ani ya taso maka wanda yake da kima a wajenka za ka ga mutum gidansa in yana da kujeri zai canza ya canza tibin gidan ya sa a canza fentin gidan ya sa a canza decoration gidan saboda wani babban bako zai zo na musamman wanda bai zo ya kunyata idan bako to babban bako yana zuwa a shekara daya shine watan mai ramadan kai ba kwalemar gidanka kai kamata kai ba ka canza masa fenti abinda ya kamata kai kwalemar zuciyarka kai kamata kai duk abinda yake mara kyau ne ka tattaro shi ka watsar da shi ka yi gaba saboda fuskantar wannan bakon to amma wasu wanda ma suke kokari idan watan ya zo su watsar bayan waɗansu ci gaba to wa'annan suna da 'yan dama-dama akwai wasu wa'anda suka ɗauki wannan watan kuma shi ne lokacin da za su yi fasadi a cikin shi za su dinga yin amfani da wasu mawasi wasu lokuta idan musamman abin banna ta fi yawa ta ɓangaren mata wata za ta fita da daddare da sunan za ta tafi sallar mai ta hajji to daga nan kafin ka buga dama ta yi mame saurayinta waya sai su haɗe ɗakin shi za ta je ta kwana sai gari ya waye sannan sai ta dawo gida tana miƙa wai ta je ta hajji kuma ba wani ta hajji da ta je ɗakin saurayi ta je ta kwana ki babu mafi lalacewar mutane irin wanda a cikin wannan watan na ramadana zai zamanto kuma ya ɗauki watan hanya ce ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau mumbari da ya hau matattakala ta ɗaya. aka biya ce amin ta biyu ya ce amin ta uku ya ce amin sai da aka sallama sallah ake tambaye shi ya rasulullahi me ya faru kake cewa amin ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo ya addu'a ne kuma nake cewa amin daga cikin abin da yake faɗa ya ce Allah ka turmaza hancin mutum a wuta wanda wannan watan na ramadana har ya zo ya ƙare bai yi abin da zai ja masa Allah maɗaukacin sarki ya masa gafara ba Allah ya turmaza hancinsa a wuta ni kuma na ce amin don haka ina kira zuwa ga waɗanda suke yin amfani da wasu mawafi wasu lokuta wata za ta fita da sunan bar za ta je wajen wa'azi wataƙila wa'azin da daddare ake to sai ta ɗauki wajen sai zaman ta shi ne juyin na haɗuwa a ɓanna a cikin watan mai ramadana wannan ita ce lalacewar da ta fi kowace lalacewa wani saurayin a cikin wannan watan ramadana ne wata yarinya ya rasa diyar da zai haɗu da ita za ta fito gidansu da sunan bari ta je sallar tahajju to sai ya zamanto da wannan tahajjud din da shi za ta je ɗakin saurayin ta kwana gari ya waye ta dawo ta can miƙa cewa ai ta fito daga sallar ta hajji ko bacci ba ta yi bajiya kuma a ɗakin saurayi ta kwana da haka ina kira zuwa ga iyaye musamman ta ɓangaren mata dukkan mutumin da ba shi da fika a kan matarsa ko isa to fita ta je ta saurari wa'azi in dai ta san abin da yake ma'alumin min addini bai darura ba dole bane ɗaya kenan sannan fita a je a yi sallar hajji ko sallar tarawih yana babi ne na istihbabi a ka'ida kuma na malaman usulul fiqh sun ce daful mafasid muqaddamun ala jalbul masalih tun kuɗe banna shi ake fara gabatarwa kafo janyo mai amfani ɗaya kenan sannan na biyu idan wannan abu yana da kyau sai ya to wannan abin ya fi wannan kyau to a ƙa'ida aka yi takadimin wanda ya fi kyau ne akan wanda yake na ƙasa idan wannan abin banna ne wannan kuma banna ne babba in ba za a iya kauce masu ba duka guda biyu sai an yi ɗaya to shi ake hawa banna ya karama don a gudu daga babban idan wannan abu mustahabbi ne mustahabbi kuma za ta kai zuwa game abinda yake saba ma Allah gingime mai ya kaba'ira ce to a haƙura da mustahabbin nan ka a ma mai kaba'ira wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idoji na malamai da haka ina kira zuwa ga duk kwana-kwanan nan jiya mana tare da ku wasu daga cikin yan uwa yanzu kun ji abin da ya faru da wani ɗaya daga cikin ma'aikaci na embassy a sudan ma'aikaci ne na embassy a sudan immigration ne yana zaune sama da shekara hudu a kasar amma ya ƙi yadda ya ɗauki matashi ya kai kasar yanzu shekaran jiya a gidan da yake ya ɗauko wata yarinya ya kawo wata gidan rikici ya haɗa su yarinya ta ɗauki wuka ta daɓa mai ta kashe shi sannan yanzu an kamo yarinyar ta zo tana faɗar abubuwan da suka faɗa abubuwa marasa daɗi yanzu kai in ka ɗauko ‘yar mutane ka kawo ta ɗaki cikin wata ramadana ka san mai zai faru ko in mala'ikan mutuwa zai zai ɗauki ranka sai ya baka notice ne zai baka notice ne to kai hankali laza ta ƙarshe wadda a kanta ka koma zuwa ga Allah shine abin da zai bi ka bayan ka ta ƙari shi yasa ake cewa al'ibratu bil kawatin ana lura da me wane ya cika ne ba da me ya fara ba na ka kuskura ya zaman to karshen ka bashi da kyau to duk abin da kai a barko an samu matsala sai dai kawai in daga baya rahamar Allah madaukakin sarki ya lullaba mutum wannan shine sannan na biyu a mu'amalar da mu ba masu ai mana don mai za mu aminta da ita akan wasu tsakanin tsakaninku da Allah a nan wajen wane ne a cikinmu zai so a ce yana da ya ko kanwa ko ya ko uwa ta fita da sunan ta hajjud a je ɗakin wani tsakanin kuɗa Allah ko wanda zai so zai maka daɗi kana da ya ko ƙanwa ko uwa ko matarka ta fita a ce ta tafi sallata hajjud sai labari ya zo maka an ganta a ɗakin wani don Allah abin zai maka daɗi to abin da kai ba za ka so a yi maka ba don me za ka yi ɗan uwanka musulmi irin wannan mu'amala annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li na sai ce min alkhairi ba za ka taba zama kana da imani ba sai ka so wa ɗan uwanka musulmi irin abin da kake so wa ɗan uwanka na ainihin wasu alheri da haka magana ta ƙarshe rayuwar ɗan adam mataki uku ce matakin farko zamowarsa a bayan annabi adamu a tsatso a alamun zarra daga wancan lokacin zuwa yanzu babu mahalukin da sai ya faɗa maka ko shekara miliyan nawa kai kafin ka zo duniya ɗaya na biyu rayuwarka sanda ka zo duniya zuwa yanzu takaitacciyar rayuwa ce annabi ya faɗi cewa wannan al'umma tashi mafi yawancin shekarun da za su bai wuce 60 na au 70 shekara 60 ko 70 idan ka samu tsoho mai shekara ɗari to wataƙila sai ka samu duk shiya duk unguwar shi kaɗai ne babu yanzu na tabbatar a garin nan na jiga da za a waya wace garin nan kaf duk faɗin garin nan idan aka ce ana neman mutane da suka kai shekara ɗari ɗari don allah mutum no za a samu a faɗin garin nan a kuka san garin mutum no za a samu na tabbatar da wahala a samu cikin hannuna da cikin hannun ana ramba. duk faɗin garin nan a ce a yawace garin ce ga kaf ana neman mutum ashirin wanda suka kai shekara ɗari ɗari na samu wani dai ba ɗan gari ba ne ban sani ba za a samu ko ba za a samu ba sai an bincika sai an bincika to mutumin da kwata-kwata a rayuwarsa ba zai wuce shekara ɗari ba in yayi sannan shekara ɗari ɗin nan idan ka yi ta a duniya daga ka wuce shekara hamsin da biyar ka shiga shekara sittin to ka shiga shekarun da ake ce masu sanunin manaya shekaru na musiba idan kana ɗan shekara ashirin da biyar Allah ya taimake ka kayi aure a wannan lokacin zuwa talatin yanzu ka kai shekara sittin a duniya ko to a daidai wannan lokacin kana da 'ya'ya sun kai girman ka yanzu kana da 'ya'ya sun kai girman ka wani kana so ya je karatu ya ce ba zai ba wani ya ji ya fara karatun ya samu matsala ya dawo wani ya ji ya yi karatun bai ci jarabawa ba wani ya ji ya yi karatun ya gama ya ci jarabawa ya dawo ba aiki a daidai lokacin kana da 'ya'ya mata kana so su yi aure wasu ba su samu mazaje ba wasu suna gidan miji ana samun matsala wasu an samu matsala an koro maka su assalamu alaikum alaƙa ta malam assalamu alaikum alaga ta malam ya yi tsari ya gida a ba kome ba kome, alaga ta malam ba kome wallahi a daidai wannan lokacin kana da 'yan ƙananan yara kuma wanda za su je siyan abu in suka ce a ba su aka ce babu sai su ce a ba su babu da kana ma'aikacin gwamnati kana karɓan albashi da allowance ya kasa riƙe ka kana nan zaune sai gwamnati ta ce ta fito za ta tantance ma'aikata sai tantancewa sai ya faɗo kanka sai a bugo ka sai ka dawo gida ya za ka yi kaya ka shiga sinunin manaya a daidai lokacin sai kaga kana da hawan jini kana da diabetes kana da ciwon zuciya kana da bala'i kana da ciwon ruwa kana da ciwon wane ne saboda tafiya ta fara mai tafiya ta fara tafiya wannan shine idan ka samu mutum ɗan shekara ya haura shekara saba'in wallahi ɗaya ne zaka ga wanda ba da ledan magani yake tafiya ba da ya tsaya kamar ɗan dambe ka ga ya naɗe kafarsa bismillah a ledan maganin akwai na akwai na shafawa saboda shekaru sun yi me sun ja to shekarun ba su da yawa daga ran da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah aka saka a kabari Allah kaɗai ya san shekara miliyan nawa zaka yi kafin a tashi alkiyama to wanda shekarar da za yi a duniya bai da yawa kar ya kuskura ya je ɓata rayuwar da zai je ya zauna a kabari babu mahalukin da zai faɗa masa adadin sai Allah kaɗai ya san yaushe za a kashi alkiyama annabi muhammad ya faɗa mana cewa bayan rayuwar ɗan adam ta yanki ya koma zuwa ga Allah kowa a cikin manan sai a shiga rigima sannan yana da abokai guda uku yanzu idan kana da abokai guda uku idan rigima ta taso biyu su kaɗai za su haƙura ko biyu da rigima ta taso aka neme su ko su aka ce su ba su shaida kowa ya watsi a cikin su yake zuwa ɗaya ne kaɗai zai yadda duk rigimar da za ka shiga zai zai ba da shaida don allah wani aboki ya kamata ka kama ka riƙe a cikinsu da ka mutu abu uku za su raka ka akwai maluhu sannan akwai ahaluhu dukiyar mutum sannan da kuma ahaluhu iyalansa dukiyar mutum baka taba ganin wani mutum ya mutu ba an tattara shi an ji an sa shi kabari an rufe da dukiyar shi yanzu ran da na mutu irin wannan rigar da nake sa ba za a kai ni kabari ne ta ba dan akwai masu bukatar ta sai a je a siyo farin yadin da ban taba mu'amala da shi a rayuwata ba sai a nan nade shi da ni sai a kai mutum makabarta shi yasa malam aliyu na Mangeke cewa ga shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka ya ce da dubun miliyan gare karen da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ya ce ka ci ka sha ka yi taiba ka mace kabari ya karɓa ya ce ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa an ba faradi da nafila ba wannan shi ne na biyu sai iyalan mutum baka taba ganin wanda ya mutu ba an je za a tashi a makabarta idan uba ne dan shi yace bai yadda ba sai dai a rufe su tare wannan rigima ba wanda zai yadda shige ta tare da kai yanzu wanda ya rage kawai sai aikin ka mai kyau shi yasa ake cewa Allah ya samu kyakkyawar cikawa da haka ina kira zuwa ga wayanda suke mabannata ne kafin watan Ramadana da masu banna cikin watan Ramadana da bayan watan Ramadana su ji tsoron Allah in musulmi ne suna azumi su sani cewa babban dalilin da yasa Allah ya ce a azumin nan dan yi mana tarbiyya mu zama masu jin tsoron shi Allah ka samu daga cikin masu jin tsoron shi abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba Allah ka da fatan abubuwan da aka fara da Allah

wannan mai yake cewa ne assalamu alaikum wa rahmatullahi karatun ka ma na na mamma ta ci idan abari biyu ne akwai akwai na sunna da na in suna shi'a malam ko akwai wasu alamu da mutum

san ta a cikin